Tun farko rundunar sojan saman Najeriya ta nisanta kanta daga harin duk da ta ce ba ita kaɗai ke amfani da jirage marasa matuƙa a arewa maso yamma ba. Hakika faruwar wannan akasi ya jawo juyayi da kuma neman binciken yadda aka samu kuskuren don kaucewa hakan a gaba. Ƙungiyar dina Tijjaniya da ke kula da 'yan ɗarikar Tijjaniya a Najeriya ƙarƙashin Khalifa Muhammadu Sunusi kuma ke gudanar da maulidi ta buƙaci ɗaukar matakan zahiri kan akasin da ya auku. Malam Alkasim Yahaya Wuri shine babban sakataren ƙungiyar. abubuwa sun shafa ruwa gwamnati ta ce za ta tsaya za ta duba za a biya diyansu to a wannan lokaci gaskiya muna kira da babban murya cewa duk da yake mun ga kokarin da aka yi gwamnatin kaduna ta kira mataimakiyar gwamna ta yi mitin da dukkanin shagabannin addini da wanda ke yan uwanmu suna a ciki da kuma sarakunoni da sauransu kan ganin cewa lallai gwamnati tana tsaye kuma mai girma gwamnan kaduna ya fi cewa ya magana cewa lallai yana tsaye kan al'amarin nan kuma insha Allah gwamnati za ta ga dukkanin abin da ya kamata yi an yi to muna kira dai da babban murya da gwamnatin da kuma gwamnatin tarayya da kuma dukkanin wanda wannan abin ya shafa lallai a wannan lokaci ba za mu kyare ba lallai sai mun ga an biya diya wanda ya cancanci wannan abu sakamako da aka musu wanda aka cutar to ya kamata a rama mishi gwargwaron cutar da aka mishi da yake mun san rama irin wayan abubuwan sakawa saboda an rasa rayuwa ba za a iya ba shi yasa Allah ya ce wanda ya haƙuri madalla da ladan mai hakuri. Shi kuma wani zauren 'yan arewa masu sharhi kan lamurin yau da kullum ya nuna takeicin aukuwar harin da ya ce ba daɗin jin hakan ya fito daga waɗanda aka ɗauka masu kare rayukan jama'a ne. Muhammad Ibrahim Gamawa shine kakakin zauren. wannan abu ya fara wuce gona da iri an kashe mutane a maiduguri aka ce kuskure ne an kashe mutane a katsina ta sama nan ma aka ce kuskure ne an sake kashe waɗansu ma ta sama a nasarawa a jihar nasarawa nan ma an ce kuskure ne Ko babu wanda aka hukunta zamanin buhari bai hukunta kowa ba wani abu ya ci gaba a zamanin bola ahmed tinubu wannan abu bai yi kyau ba bai dace ba bai cancanta a ce kuma ya tafi a banza ba kuma muna kira a biya waɗanda aka kashewa yan uwa diya shari'a sannan a hukunta waɗanda suka aikata wannan mugun aiki. Irin wannan kuskure ba farau ba ne don a shekarun baya ma wani jirgin sojan saman Najeriya ya sauke bom kan sansanin 'yan gudun hijira a ran da ke Borno kan iyakar Kamaru inda kimanin mutum hamsin suka rasa ransu. Nasiru da Maili Kaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.